yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da shida ga watan rabi'in nisani hijira na da shekara 1434 daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasan na 141 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya sa kamshi da alkhairi idan ba manta ba muna karatun tarihi ne a almabhasul khamis fiqh sira fi ghazwat bani al-mustaliq wuri na biyar da malam ya binciko mana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da darussan da ke karkashin wannan tarihi a yakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi da al-mustaliq qabila bani al-mustaliq ko kabilar muraysi kabila ce wadda yahudawa ne suke zaune a ainihin muraisi kuma ake ce musu banil mustalik mun yi bayanai a baya bayanai gamsassu insha Allah ta'ala su waɗannan ƙabilu sun yi amfani da ganin cewa kafiran makka sun je sun kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama farmaki a yakin uhud kuma su a ganin su cewa mutanen maka sun yi galaba ga annabi don haka sai suka ga idan har jama'ar gari guda sun yi galaba a kan shi me yasa ba za mu iya taron dangi mu mutanen ƙauye mu je mu ma mu kai mai farmaki ba da annabi ya ji wannan labari bai gaggawar ɗaukan mataki ba sai da ya tura ya je ya tura ɗan aike je ya samo mishi tabbacin gaskiyar abin da waɗannan ƙauyawa suke shiri ana nan wata ran gari ya waye sai annabi ya afka musu ya yaƙe su aka kashe sojojinsu aka kwashe mata da 'ya'ya da dukiyoyinsu a matsayin ainihin ganimar yaƙi daga cikin matan da aka kwaso akwai warda take ita gimbiya ce wato 'yar sarkinsu ita ce juwairiya 'yar haris ɗan abidirar wanda yake shine jagoran da ya jagoranci ma a ƙulla yaƙin yar shi ta fada cikin ainihin ganima daga ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta duk mun ji wannan tarihi a yau za mu tashi inda professor yake cewa wa kanat fi hadhihi al-ghazwa muhimmatan huma a wannan yaki, aka samu gagaruman abubuwa guda biyu a cikin tarihi masu matuƙar muhimmanci malam ya ce abrazu ma jara fi hadhihi al-ghazwa bal huma mimma da'ani ila al-wuquf ma hadhihi al-ghazwati hadisatan manya-manyan abubuwa guda biyu waɗanda suka faru a wurin a wurin wannan yaƙi waɗanda a ƙashin gaskiya inji ji sune su ne ma suka ja na zauna ne nazarin wannan yaƙi har kuma ne rubutu a kan shi da kuma cire darussa guda biyu a wato da kuma cicire darussa a kan shi waɗannan manyan al'amura guda biyu su ne kamar haka ammal hadisatul ula ina so ka fahimci abin da profesa yake cewa a cikin wannan yaƙi akwai manya-manyan abubuwa waɗanda ainihin suka faru guda biyu waɗannan al'amura manya guda biyu su ne suka ja shi wannan malami hankalin shi ya ɗauku zuwa ga zauna ya bincike da nazari dangane da wannan yaƙi sannan ya tattauna dangane da irin darussan da musulmi za su samu a ciki al'amari na farko a cikin wannan yaƙi profesa ya ce fayaƙulu bin ishaq rahimahullahu ta'ala al'imamu ibn ishaq malami ne na tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi da kuma tarihin musulunci baki daya yana da littafi asiratun nabawiyya ya ce ni asim ibn umar ibn qatada tuni dai malami na asimu dan umar dan da shi ya bani labari mai tsawo labarin yana da tsawo amma shi profesa ya gutsure labarin ne ya kawo iyakacin inda ake bukata shi yasa kaga yayi wasu dige-dige guda uku yace fa bainama nasu ala zalika alma wato bayan da ya dauko tarihin wannan yaki yace sai bukata ta ruwa ta kama sojojin musulmi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a a ainihin wato samun ruwa ya ce mutane suna ainihin tsaye-tsaye ko kuma suna nan sun yi do a wurin ɗibo ruwan nan waradat waridatun nasi wa ma umar ibn al-khattabi ajirun lahu min bani ghifar mutane da suka tafi ɗibo ruwa har ma umar ɗan khattabi na daga cikinsu shi da ya tashi tafiya sai ya tafi tare da wani ɗan kwada gona shi daga cikin ƙabilar banu gifar yuqalu lahu jahja ibn mas'ud sunan wannan yaro na umar jahjahu dan mas'ud ya ƙudu farasahu yana ainihin jan dokin umar فازدحم جهجاء وسنان بن وبر الجهني jahja'u da shi da sinanu dan wabar ba bajuhane sai ainihin cincirundo da turmutsitsi sai ya hada su halif bani amr ibn al-khazraj alalma halif bani auf ibn al-khazraj alalma shi ainihin wato sinan dan wabar dinnan wato aboki ne na zumuncin yarjejeniyar taimakawa juna da ainihin kabilar banu auf dan khazraj wato khazrajawa abin nan ba a kara ban san me faru eh na a ai kara ne kana ta ragewa ne ko mun fahimta jama'a wato ga yadda al'amarin yake jama'a da bukatar ruwa ta kama musulmi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce a ji ɗibo ruwa da jama'a suka tafi ɗibo ruwa a wurin ɗibo ruwan ya zama akwai ansar da muhajirai ansarawa suna tare da ma'aikatansu masu taya su ɗibo ruwa muhajirai ma suna tare da nasu ma'aikatan masu taya su ɗibo ruwa yaron kowane mutum yana dangantuwa zuwa gare shi ne don haka yaran ansarawa suna dangantuwa zuwa ga ansarawa yaran muhajirai suna dangantuwa zuwa ga muhajirai jahjahu dan mas'ud yaran umar ne to kaga umar muhajiri ne to don haka kaga jahja'u yana wakiltar muhajirai kenan shi kuma sinanu dan wabar halif ne wato abokin tarayya ne abokin aiki ne abokin mu'amala ne na kabila auf dan khazraj wato khazrajawa kabilar da abdullahi dan ubai dan salul ya fito ciki domin shi ma ba khazraje ne to sai cincirin da rikici sai ya hada su fada alalma faktatala har suka yi fada a wannan wurin ruwa fasarahal juhani sai shi wancan bajuha ne wanda ike wa khazrajawa aiki an sarawa kenan sai daga murya yayi ihu ya ma'ashar al ansar ya ku ansarawa wa saraha jahja shi ma jahja wanda yake wa umar aiki shi ma ya daga murya yayi ihu ya kurmato ya ma'ashar al muhajirin wayo muhajirai gashi za a kashe mu فغضب عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول سي عبد الله تن أبي تن سلول يفشي وعنده رهط من قومه yana tare da wasu jama'a daga cikin dangin shi khazrajawa ina fata an gane fihim zaid ibn arqam daga ciki har akwai zaid dan arqam gulamun hadas yaro ne karami mai ƙananan shekaru faqala da wannan shugaba na munafukai abdullahi dan ubai dan salul ya ji haka sai ya ce awa kad fa'aluha wato har sun fare mana haka mu da garinmu har sun zo har sun fara taka mu har sun fara danne mu kad nafaruna wa kasaruna fi biladina sun zo sun cika mu sun cika mana gari kuma sun fi mu yawa a garinmu wallahi ma a'duna wa jalabi هذا هذه إلا كما illa kama wannan irin rikici namu da manyan nan na quraishawa fa ba wani abu bane sai kamar yadda masu karin magana suke cewa san min kalbak ya kulka ka ci yadda karanka ya ce ƙoshi ya kiba sannan ya zo ya fara cinka ya fara cizonka ko kun fahimta habaici ne dama shi abdullahi dan ubayu dan Salun ana shirin za a nada shi sarauta annabi sallallahu alaihi wasallam yi iso kamar yadda muka sha faɗi kuma haka tarihin nan yau zai ƙara tabbatarwa insha Allah don haka duk inda aka je aka samu wata shubuha aka samu wani rikici <clears throat> to kullun kiyayyar da yake wa manzon Allah da shi da sahabban shi za ta bayyana sai ce aha sun fara ba ai dama masu karin magana sun ce san min kalbak ya kulka. karanka dai ya ci ya koshi in ka gama ciyar da shi to kuma sai zo ya fara cizarka amma wallah na rantse da Allah la in raja'na ila al-madina bar mu koma madina din la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall waɗannan da ake cewa wai su ne manya wallahi sai mun fidda su daga garin cikin kaskanci mu za a zo garin mu a wulakanta ثم aqbala على من حضره من قومه sannan sai waiwayo cikin dangin shi khazarjawa waɗanda suke wurin daga cikin sahabbai faƙala sai ya ce haza ma fa'altun bi anfusikum ku kuka jawa kanku a halaltumuhum biladakum kuka sauke su a garinku wa qasamtumuhum amwalakum kuka ɗibi dukiyarku kuka raba da su amma wallah na rantse da Allah law amsaktum anhum ma bi aidikum la tahawwalu ila ghairi biladikum da ku ila ghairi darikum da kun rike dukiyarku a hannunku ba ku taimaka musu ba da yunwa da fatara da ta koro su da ba su shigo garinku ba da wani garin suka yi fasami a zalika zaid ibn arqam zaidu dan arkam shi ma fa khazraji ne amma shi baya cikin munafukai sai ji wannan magana radiyallahu anhu fama sha bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai dauki wannan magana ya kai wa manzon Allah fa akhbarahu al-khabar <clears throat> ya bada labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa indahu Umar ibn al-Umar ibn al-Khattab sai aka samu umar dan khattab yana wurin manzon Allah a lokacin da zaidu ya kawo labari faƙala sai shi umar ya ce murbihi abbad ibn bashir falyaqtulhu ya manzon Allah wannan munafiki abdullahi dan salul ka sa abbadu dan bashir kawai ya kashe shi a huta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya ce fa kaifa ya umar haba umar ai haka ina za a haka idan tahdusu nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu ai ne haka sai ko mutane su je su ce to ga shi na muhammadu jama'a shi yake kashewa domin yanzu su mutane ba su san cewa wannan munafiki ba ne sun gan shi da shiga irin ta musulmi da shi ake sallah da shi ake zuwa jihadi duk wani taimako da ake bukata zai kawo idan manzon Allah ya sa aka kashe shi mutane da ke wajen musulunci da ba su san makircin da yake wa musulunci a cikin gida ba me za su rinka cece ku ce sai ce shikenan muhammad yanzu ya dawo kuma ya gama kashe makiya ya dawo kuma yana kashe mutanen shi la manzon Allah yace ko daya ba za a yi haka ba walakin azanu rahil sai dai ina izini a tashi a tafi lokacin tafiya bai ba da yake hankalin manzon Allah ya tashi sai ce ku tashi a bar gurin ku tashi a yi gaba kawai wa zalika fi sa'atin lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yartahilu fiha wannan irin tayar da jama'a da manzan Allah yake a tashi a bagurin, ba irin lokacin da manzan Allah yake sa a tashi a yi tafiya ba ne kama a ce da garjin rana ne ko da ainihin ƙarshen yammaci kusan magari magariba manzan Allah baya sa a tashi a irin wannan lokaci dai to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hankalin shi ya tashi wannan mutum ya harzuka sai ce a tashi a bagurma a tashi a tafi fartahalan nas mutane suka tashi وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه عبد الله بن أبي بن سلول labari ya iso gare shi cewa yaron nan zaidu dan arkam ya isar da bakaken maganganun da ya ji daga wurin shi ya isar wa manzon Allah fa halafa billah ma qultu ma qala shi ainihin wannan munafiki abdullahi dan salulu ya rantse da Allah ya ce ya manzan Allah na rantse maka da Allah ma maƙala. ma kala ni ban faɗi abin da wannan yaro ya zo ya gaya maka ba wala takallamtu bihi ni ban taɓa faɗin irin wannan magana ba wa kana fi qaumihi sharifan azima shi wannan munafiki dama a cikin dangin shi banu auf dan khazraj khazrajawa mutum ne babba mai girma فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار من daga cikin ansarawa jama'ar wannan mutum dangin shi khazarajawa waɗanda ke wurin sai suka ce ya manzan Allah ya rasulallah asa an yakuna al-ghulamu aw hama fi hadisihi me yiwa ma yaron yayi kuskure ne a wajen baka labari walam yahfaz ma qala rajul bai kiyaye abin da mutumin nan ya faɗi ba ya zo ya gaya maka abin a rigingince domin su dangin shi kazarajawa, a mutumin kirki suka san shi to amma son mulki yana iya juya mutum ya zama duk yadda baka tunani son kuɗi son girma da duk wasu abubuwa na duniya suna canza mutumin da ka tabbatar da cewa mutumin kirki ne abinda wannan tarihin yake nuna mana shi ne, sauran dangin shi khazarajawa waɗanda ba munafukai ba munafincin shi bai bayyana gare su ba suna ganin shi a mutumin kirki da suka samu labarin zaidu ɗan arkam ya zo ya gaya wa manzan Allah abdullahi ɗan ubai ɗan salul ya faɗi baƙaƙen maganganu ga manzan Allah da musulunci lokacin da abdullahi dan ubayu ya ji wannan labari ya sheko a guje ya zo yau manzon Allah rantsuwa cewa shi bai faɗi wannan magana ba irin ta ma bai taɓa faɗi ba to waɗannan dangin shi an sarawa mutanen kirki da ke kusa da manzan Allah sai suka ce mai yiwa yaron nan zaidu yi kuskure ne domin su suna ganin shi dama mutum ne mai daraja a cikin su ko an fahimta jama'a mai yiwa yaron bai kiyaye abin da ya ji mutumin nan ya faɗi ba hadban ala ibn ubay sun faɗi haka ne domin kariya ga ainihin shi abdullahi dan salul wa difa'a anhu da kuma tsare mishi mutuncin shi a e eh, wa daf'an anhu qala ibn ishaqa malam ibn ishaqa da yake bada wannan tarihi yake falamma istaqalla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da manzon Allah ya miƙe tsaye ya hau kan abin hawan shi wasara ko ya fara tafiya laqiyahu usaid ibn hudayr sahabi usaid dan hudayr sai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hayyahu bi tahiyyati nubuwa wa sallama alaihi ya gaida annabi gaisuwa ta girmamawa ta annabta ya kuma yi wa manzon Allah sallama wa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah wallahi laqad ruhta fi sa'atin munkara na ga ka tashi tafiyan nan a lokaci wanda yake abin kyama ba a ji daɗin wannan tafiya ba ba irin lokacin da ka saba ba ma kunta taruhu fi misliha baka saba tashi kai tafiya a irin wannan lokaci ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن زن الله يتي أو ما بلغ كما قال صاحبكم labari bai zo maka bane game da abin da dan uwan naku ya faɗi qala ayyu sahibun ya rasulullah sai usaidu dan hudair ya ce ya manzon Allah wani mutumin namu kake nufi qala manzon Allah ya ce abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi dan ubay dan salul qala wa ma qala sai usaidu ya ce ya manzon Allah menene abdullahi dan ubayu dan salul ya faɗi qala yace za'a annahu in raja ila al-madina akhraja al-a'az ko ukhrija al-a'az minha ya ce ne idan har aka koma madina za a fitar da manya-manyan mutane su koma kaskantattu wato ya ce ne bari mu koma madina ire-iren mu da muke jagorori a addini tun da 'yanci rani ne to za a fitar da mu daga garin nan a cikin kaskanci kala sai usaidu ya ce fa'anta ya rasulallah tukhrijuhu in shi'ita wallahi ya manzan Allah kai ne dai zaka kore shi daga garin Madina in kaso amma ƙarya ike yi ya ce wai zai kore ka huwa wallahi zalil wallahi shine kaskantacce wa antal aziz kai ne babba buwayayye thumma qala ya rasulallah sannan sai usaidu dan ya yace ya manzan Allah arfiq fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika wallahi ka dauki abin cikin sauki ka kwantar da hankalinka Allah ne ya kawo mana kai wa inna qaumahu la yanzimuna lahu al-kharaza a daidai lokacin da Allah ya kawo mana kai jama'a shi suna shirya mishi wato salon magana ne jama'a shi suna shirya mishi kamar ka ce kwallon tsakiya ko tsakiya wato za su yi mishi naɗin sarauta ina fata an gane liyatawajjahuhu haka ne liyatawajjahuhu suna shirya mishi ainihin wato kujera ta mukami domin su mai da shi waje ya zama babban su wato ka kwantar da hankalinka ya manzan Allah duk makircin da wannan mutum yake yi ƙoƙarin mulki ne wanda yake gani kayi mishi kafa angulu a daidai lokacin da Allah ya iso mana da kai garin nan mutanen shi suna shirin za su naɗa shi sarauta fa Hula la yara annaka kadistas labtahu mulkan shi yana ganin kai ka kwace mishi mulki ne don haka kullum zai rinka jayayya da kai ma masha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah da ya ci gaba da tafiya bin nasi mahu wannan wuni kaf aka share ana tafiya to kun ji waka daga bakin mai ita jama'a mutanen madina shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da farko yace awa ma balaga kama qala sahibukum labari bai iso maka bane na maganar da mutumin naku ya faɗi wane ne mutumin nasu shine ubayy dan salul abla dan ubayyu dan salul wato dan uwanku ne mutumin madina to sai shi da ya ji duk waɗannan abubuwa shi usaidu dan hudair sai ya ce ya manzon Allah ka ɗauki abin da sauki mutumin nan yana kallon ka ne kayan mishi kafa angulu wajen samun mulki yana dab da za a naɗa shi sarauta ka iso garin nan shi kenan gargajiya ta watse sai khilafa da imara ta musulunci ta zo saboda haka ya samu kanshi a halin da ya samu kanshi kullum yana ganin matsayin shi ne ka ɗauke mishi jama'a kun fahimci wannan da kyau manzon Allah dai ya ɗibi mutane aka ci gaba da tafiya wannan yinin guda aka share ana tafiya hatta amsa har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kai yamma ana tafiya wa lailatahu sannan har aka shanye wannan dare hatta asbaha har gari ya sake wayewa ko kun fahimta aka fara tafiyan nan da hantsi ne aka tashi daidai lokacin annabi bai saba yi musu tafiya irin wannan ba in ma ya ɗebe su a yi tafiya da daddare in ma da sassafe to sai aka ga wannan lokacin da hantsi kawai annabi ya ɗibe su an fara tafiya har magariba ta yi ana tafiya har dare ya yi ana tafiya har gari ya waye ana tafiya wa sadra yaumihim hakanan har farkon yini na kashe gari kaga awa ashirin da hudu ana tafiya zalika har aka wato farkon wannan yini da gari ya waye hatta azatuhum shams har sai da rana ta fara bugun su mana nazala bin nasi sannan manzon Allah ya sauka mutane ma suka tsaya falam yalbasu <clears throat> ana sauka din nan ba a dade ba an wajadu murral ard suna jin ɗimin ƙasa fa waqa'u duk gaba ɗaya sai suka yi bacci mai riwaya ya ce wa inna ma fa'ala zalika abin da ya sa annabi ya aikata wannan doguwar tafiya ba kakkautawa ko ya yi ta da gangan ne liyush gilan nasa anil hadisin lafi kana bil ams dan ya mantar da mutane wannan rikici da hayaniya da ta faru a jiya yana daga cikin siyasa ta mutane idan wani abu ya faru wanda zai zo ya raba kan al'umma ka ko ya ɗauke hankalin ka ko ya kawo maka rudani a cikin da'awa sai kai sauri sai kai wani abu wanda za ka mantar da mutane wannan Shi shikenan sai a waye gari wannan abin ya riga ya zama labari don haka ka karkarinka taimakawa makiyanka a kanka wajen yin kwarmato da kwarmatansu a halin bai kai a ji kwarmatonka ba shine a wannan lokaci da manzon Allah ya tsaya ana ta cece ku ce munafukan nan da su ake tafa za su koma gefe guda suna dariya su ce yawa mun ruda mishi al'amari yawa gashi nan ma duk al'amari ya dagule mishi amma wannan hayaniya tana faruwa sai annabi ya gane in aka ci gaba da zama a inda ake ana ci gaba da tattaunawa to wannan magana ba za ta kare ba kuma wata za ta haifu wasu matsaloli za su yi ta biyo baya sai manzo Allah ya ce a tashi a bar gurin to kaga lokacin da aka tashi din nan ana tafe wani a ƙasa wani akan abun hawa wani na ɗauke da kaya gaba ɗayan yanzu gajiyar tafiya ya manzon Allah ba a tsaya a nan ba misali ayi gaba aka kai har magariba ana tafiya aka sha dare ana tafiya gari ya waye ana tafiya har hantsi ya rana ta fara gasa su fuji atan sai manzo Allah ya ce to a tsaya anan kowa ya huta me kake tunani yanzu da aka tsaya wani zai dauko wancan hirar gajiya suna kwanciya kasa kawai sai bacci to yanzu ana tashi shikenan an manta da wannan kun ga siyasar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kenan shi yasa yake cewa wa inna ma fa'ala zalika li yushghila an-nasa anil hadisin allazi na bil ams ya yi haka ne don ya shagaltar da mutane daga wannan zance wanda ya faru a jiya min hadisi abdullahi ibn ubayyin na wannan rikici da abdullahi dan ubay ya kawo a cikin zantuttukan shi qala ibn ishaq malam muhammad ibn ishaq sahibu sira wal maghazi yace wa nazalat suratu allati zakara allah fiha al munafiqin fi ibn ubayyin a cikin wannan yanayi ne Allah ya saukar da surar da Allah ya kawo tonan asirin munafukai suratul na a wannan lokacin ta sauka jama'a ta sauka ne dangane da wannan shugaban munafukai wa man kana ala misli amrihi da kuma duk wani wanda yake akan munafinci irin nashi don haka har duniya ta tashi a cikin da'awarku a cikin ƙungiyarku a cikin masallacinku a cikin makarantarku a cikin anguwanninku a garinku duk wani wanda ya hali irin halin ubayyu dan salul to shikenan suratul munafiquna za ku ɗauko ku fassara ku ce dama gashi akan irinsu ta sauka ko an fahimta jama'a ku karanta surar za ku ji menene humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu humul ladhina yaquluna hum sune suke cewa la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adhal ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون don haka ku kiyaye jama'a Allah maɗaukakin sarki yana aiki da principles ne wato ka'idoji Allah maɗaukakin sarki yake faɗi kaga a cikin surar gaba ɗaya ba a faɗi ubayu ɗan eh, salulu ba amma sai aka faɗi munafukai sannan sai aka rinka cewa humul lazi ne na kaza su ne masu cewa kaza da haka duk wanda kuka ga cewa ta ta a tashabahat aqwaluhum tashabahat a fa'aluhun shi shikenan sai ku ce dama Allah ya ce humul lazi na su ne masu cewa kaza su ne masu cewa kaza su ne masu cewa kaza jama'a kun fahimta da kyau wannan shine abin da ya faru fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi udhni zaid ibn arqam lokacin da wannan sura ta sauka sai manzon Allah ya kama kunnen yaron nan zaid dan arqam wa qala sai yace hadha alladhi awfa Allah bi uzini wannan ne wanda Allah ya cika maganar da kunnen shi ya ji dama shi ya fara jiyo maganar ya zo ya gaya wa manzan Allah aka ce yaro ne karami ya yi kuskure ya yi shirme rudani ne na yara ashe abin da ya ji daidai ne gashi Allah ya cika abin ya tabbatar da abin ya faɗi abin da ma yaron bai ji ba shine manzan Allah ya kama kunnan yaron ya ce wannan kunnan shi ya fara jin abin da yau Allah ya tabbatar mana dama ko kun fahimta jama'a وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول نعم إيه بإذنه كو na'am hadha alladhi awfa Allah bi iznihi wato wannan shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan labari da izinin shi mana shi ya fara jiyo labarin Allah maɗaukakin sarki ya zo ainihin ya cikasa labari. a yi haƙuri tuntuban harshe to shi kenan kun ji yadda al'amari ya faru ina son kusan shi wannan munafiki cikakken sunan shi abdullahi sunan uban shi ubai sunan uwar shi salul to ana haɗa shi da sunan uwar shi da uban shi ne gaba ɗaya ake cewa abdullahi ɗan ubayyi ɗan salulu abdullahi ɗan ubayyi ɗan salul to yana da ɗaɗan mata kwaran shi ne sunan ɗan abdullahi to shine sai karatu ya ci gaba da cewa wa ja'a abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul sai abdullahi ɗan abdullahi ɗan ubay dan salul dan shi wancan munafikin kenan amma shi salihi ne mutumin kirki ina fata an gane faqala ya rasulullah yace ya manzan Allah balagani naka turidu katla abdullahi ibn ubay labari ya zo gare ni cewa kana son kashe mahaifina abdullahi dan ubai fi ma balagaka anhu saboda irin labaran da suka iso gare ka cewa ya zazzage ka ya ci mutuncin musulunci fa in kunta fa'ilan idan har da gaske ne zaka kashe shi fa murli bihi ka bani umarni kawai in kashe abuna fa ana ahmilu ilayka ra'asahu ni zan datso maka kanshi in kawo maka fa wallahi ce na rantse da Allah ya manzan Allah da alimatul khazraj dangin mu khazrajawa sun san ma kana bi hamir rajulin abarra bi walidihi minni duk cikin khazrajawa sun san cewa babu mutumin da ya fi ni bin uba ina da bin uba to kaga in na ji wannan irin uba da nake mai biyayya wani ya kashe shi to kaga zan rinka jin haushin shi don haka banni ni in kashe abuna ina son ku fahimci abin da yake ishara ya faɗi kenan wa inni akhsha an ta'mura ghairi fayaqtulahu ina tsoron ka umarci wani ya je ya kashe shi fala tad'ani nafsi an anzura ila qatli abdullahi ibn ubay yamshi fi nas zuciyata ta ki kyale ni ina kallon wanda ya kashe ubana yana yawo a cikin mutane fa aqtuluhu in in kashe wannan da ya kashe shi fa uqtal fa aqtulu mu'minan bi kafirin ya zama na je na kashe mumini saboda ya kashe kafiri Allah ya sa kun fahimci sarka sarka labarin banni ni in in kashe shi dan karkasa wani ya kashe shi in zo in ga wannan yana yawo cikin mutane ina jin haushin shi wata ran in daga makami in kashe shi ya zama na kashe mumini saboda kafiri yanzu shi da kanshi ya yadda uban kafiri ne to don haka banni in kar abuna fa adkhulan nara balle har in je in shiga wuta saboda na kashe mumini dan ya kashe kafiri faƙala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace bal na nataraffaq bihi bari kawai za mu ci gaba da bin shi sannu a hankali wa nuhsinu suhbatahu za mu ci gaba da zaman lafiya da shi muna kyautata zamantakewan mu da shi ma baqiya ma'ana matukar yana cikin mu da rai mun san yadda za mu yi handling din shi haka za a yi ta tafiya jama'a kun fahimta mana in ma har kashe shi zaka ya manzon Allah to ba ni umarni ne in kawo maka kanshi shikenan an huta domin kar wani ya kashe shi ina jin haushin wannan mutum saboda ya kashe ubana da nake wa biyayya amma ni na kashe abuna kaga ba zan ji haushin kaina ba jama'a kun fahimci magana da yake faɗi to amma kuma kun ga siyasar annabi ta saba wa abin da matasan kullun suke kallo na'am wannan mutum ya yi ridda na'am wannan mutum kafiri ne bi shahadati kitabillah qur'ani yi shaida kafiri ne to amma manzon Allah kuma yana kallon abin from the diplomatic point of view manzon Allah yana duban yaya duniya za ta dubi abin saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga a'a a rabu da shi a can baya ya ce don kada jama'ar da ba su san yadda muke da shi ba ya ce ai su ce ai muhammad yana kashe jama'a shi a nan kuma sai manzon Allah ya ce wa dan bashi za mu ci gaba da bin shi sannu sannu muna kyautata zamantakewan mu da shi wato muna sa ido muna lura game da duk abin da yake matukar yana da rai a cikin mu ibn abdullahi ibn ubay ibn salul li أبي inda سلول al madina Ana nan an taho za a shigo madina <clears throat> sai shi ɗan ya samu wani lungu daga cikin lungunan madina sai je tare daidai inda ya san uban shi zai bullo uban na tahowa faƙala sai ya ce kif tsaya fa wallahi la tadkhulaha madina Allah ba za ka shige ta ba ƙarya kake hatta ya azana laka hatta ya azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi zalika har sai manzan Allah ya maka izini sai manzan Allah ya baka visa madinar da kake cewa za ka fidda manzan Allah da kaskanci wallahi yi kaɗan ba za ka shige ta ba ka tsaya a nan aje a gaya manzon Allah in ya yadda ka shigo ka shigo ba haka ba wallahi sai dai ka koma فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن في ذلك da ya je wurin manzan Allah shi wannan dan sai manzan Allah ya ce ya ba da izini fa'azina lahu sai manzan Allah ya mishi izini fa'arsalahu hatta dakhala al-madina manzan Allah ya aika mishi har a bashi ya shigo madina aka kyale shi ya shigo madina yanzu kun ga wannan mutum an gama nuna mai kaskancin garin da kake cewa zaka ka fidda wani daga ciki sai gashi kai yanzu ana ƙoƙarin ma a barka ka shigo garin ne aka ce a ba za ka shigo ba sai ka kaskantu tsaya a bayan gari a je a gaya mishi tukuna in ya yadda ka shigo ka shigo kaga yanzu in ma ya yadda ka shigo za ka shigo ne da izza za ka shigo da kaskanci ne shine walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la yafqahu la ko na'am Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji kissa ta farko mai girma wadda ta faru a wannan lokacin yaki bayan an je an gama yaƙi da kafirai ne jama'a ana kintsa kintsan za a kintsa za a dawo madina sai manzon Allah ya ga akwai buƙatuwar ruwa sai ya ce jama'a ku je ku ɗibo mana ruwa to an tafi garin ɗibo ruwa ne sai rikici ya ɓalle tsakanin yaran ansarawa da muhajirai har ya kai wannan kafiri munafiki ya faɗi waɗannan baƙaƙen maganganu kun ji babban labari guda da ya faru a wannan yakin wa amma hadisatu saniya abu na biyu da ya faru fakisatul qissatul ifk shine labarin ƙazafin da aka yi wa as Aisha Allah ya ƙara mata yarda har wa yau fa waɗannan munafukan da kuke ji a ƙarƙashin shugabancin wannan munafikin shugabansu ko shi ne kuma dai wanda suka bi suka sauwara wannan labarin aka yi wa aisha karya? ku duba a can kafin a taso ga abin da suke faɗi da aka taso a hanya kuma suka yi kutukutun suka zo suka kulla wannan sharri kamar yadda za ka zo ka ji ainihin labari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku musulmi suwaye ku da za ku rayu babu munafukai a cikinku waɗanda suke wa kafirai aiki ta cikinku lallai sai kun samu sau da haka ku daina jin tsoro kullum ina magana matasa da suka taso yanzu kowa ya ɗan yi karatun shi yar diploma shi ɗan digirin shi ya ɗan haddace ƙur'anin shi kwana biyu sai ce wai zai da'awar salafiya da'awar salafiya is about challenging Da da'awar salafiya kalubale ne mai yawa a ciki zaka iya ba karatu bace kadai zaka iya jura gwagwarmaya zaka iya jura talaucin da ke ciki zaka iya jura wahalhalu sharri da kazafi da bacin suna da ya shiga ciki wai shi abin da yake dauka karatu ne li'iraji ne hadda qur'ani ce bayan kwana biyu da an taso shi gaba da sharri sai ka ji yayi lip wai sai dauka wai to shi me yayi shi ya zo yayi tafsirin qur'ani ne kawai wai shi da helin ɗin girmamawar kambamawar da yawo da ya ji sunan masu da'awar salafiya na yi wai shi ta yake kawai da ya fara shi kenan zai ji? sai ka jure sai an zage ka masu yi maka sharri su da kansu sun san sharri suke amma so suke su gane da gaske ma kake yi sau da haka ku fahimci wannan da kyau jama'a wannan a cikin ma'ana a cikin da'awa annabi kenan kun ji gashi an samu wasu fitinannu annabi ya san su ya bari a kashe su a huta amma sai annabi ya ce ku rabu da su ko kun fahimta jama'a amma tattare da haka da girman su da darajar su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tona asirinsu a kan duk makircin da suka yi ko baya tona asirinsu yana tonawa shi yasa wannan da'awa jama'a da kuwa ganmu muna yin ta musu albani waɗanda duk suka yi mana makirci daga cikin sarakunan gargajiya da malamai na ƙungiyoyi da shegunnai na ɗariƙu da 'yan boko da ma'aikatan gwamnati da yawa daga cikinsu allah yana tuna mana su ba ma shakka shi yasa sai ku ji mun zo mun faɗi katsam a wurin karatu kai sai ka ɗauka to ai wannan da aka faɗi kanin ubanka ne iya ma mu munafiki ne a wurin wannan da aka faɗi ai shine limamin ku eh amma munafiki ne a wurin mu mai yiwa san da munafincin kai baka wuce shekara bakwai ba amma almuhimmu je kaka tambaye shi tsakanin shi da Allah yayi kaza ko kuma an yi kaza an yi kaza sannan ku fahimta ganin ido baya hana a ci kai manzon Allah yana ganin Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salul salihi ne mutumin kirki cikin sahabban shi amma bai hana a cewa uban shi kafiri ba bai hana a cewa uban shi munafiki ba bai hana a kaskantar da uban ba saboda haka daga cikin waɗanda suke matasa ne ka je ka ɗanyo karatun ka kwana biyu ka dawo ka ce su albani ba su iya da'awa ba saboda me ana tare da wani ana tare da wani amma kuma an ce uban shi yayi kaza yo me yasa ba za a ce ba bai yi ba ne munasaba ce bata kama ba gashi manzon Allah yana tare da wannan sahabin mutumin kirki ne amma kuma yana faɗin munafincin da uban yake yi shine ganin ido baya hana a ci kai don haka matasa idan za ku yi da'awa ta salafiya ku shirya cewa za ku buga da duk wani mushiriki za ku buga da duk wani ɗan bid'a za ku buga da duk wani matsashi za ku buga da duk wani azzalimi duk wata karuwa duk wani ɗan daudu duk wani mai murɗa ƙuri'a za ku buga da shi na haka in ka ɗauka cewa kawai wai daga ka fara da'awar salafiya wai za a ji sunanka ne duk duniya ga babban malami ya bayyana a walaƙad fatanna lazina min qablihim lallai sai an buga sai an gwada sai an kaza sai an shiga sai an tashi sai an faɗi sai an zauna da haka duk wanda zai da'awa salafiya jama'a ya tabbatar tukuna ya kintsa ba kwana biyu da sun zo kawai sun dan kwashe kafa ka shi kenan in ka zube ka zama gurgu ba domin galibi mutane ba sa auna wannan abin da suke dauka cewa hadda qur'ani ce ai nayi digiri ne ai nayi masters ne ai nayi ai diploma ce ina da ita ai arabiya ce na iya ai akida ce na iya a'a waɗannan ilmomi ne ana buƙatar su amma jajircewa fa sannan ka zama ba ka da bunu a gindi ba ka da wani kashi a gindi ku kiyaye ba za ka yi da'awar salafiya ba can ta wani gefen kuma wai kai kana da wani corruption naka wallahi sai Allah ya ɗago shi sai an yaƙe ka ta hanyar wannan abin kuma sai an rusa ka don haka ya zama ko ta ina za a kaɗa a raya wallahi sai dai a yi ta kanawa eh kasan kana an abu abu sai su ce ta Allah ba taka ba ta Allah ba ku ba to wallahi sai dai ka tsaya a haka don haka duk wanda zai shiga adda'awa a salafiya to ya san cewa zai yi fama da fitintunin sarakunan gargajiya wannan yi dan salul sarki ne na gargajiya zai yi fama da 'yan siyasa zai fama da alhazan birni zai fama da matsafa dukansu annabi ya fama da su sun yi wa annabi tsafi sun yi wa matan musulmi tsafi sun yi wa annabi sammu sun yi zuba annabi guba a cikin nama komai sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kab Allah ya ce wa yamkuruna Allah <clears throat> wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wayan kuruna wayan yamkuru Allah wa qad makaru makaran, sun yi makirci iyakar makirci duk wannan Allah yana gaya maka ne amma wai sai ka fara da'awa wai kwana biyu da dan abu ya same ka shi kenan sai ka tsinke lasifi ka sai ka koma kai zaman ka wai sai ka ce wai kai baka zaci abin haka yake ba wai kai da ta kake da ka fara wa'azi kawai shekara ta zo za a aiko maka da geran kunu da buhun sukari da kujerar haji sai ka ji an fara zagi sai ka ji an fara kaza wai sai ka zo kana cewa a ah, to wai ai hujja ce ka kawo musamman waɗanda suke yiwa karatu a ƙasashen larabawa irin ƙasashen saudi arabia da sauransu sai ka ɗauko sinariyo irin yadda ake rayuwa a makka ko a madina sai ka zo ka ce wai za a yi irin wannan rayuwar a ainihin najeriya yanayin najeriya daban yanayin ƙasar saudiya daban yanayin masar daban yanayin ainihin najeriya daban a can za ka ga mutum ne yana bid'a amma yana da ilimi da ka zaunar da shi za ku fara magana sai ka ga ana maganganu ne na ilimi ko an fahimta jama'a to amma anan ba haka ne ake ba yan bidi'a ma ba ruwansu da karatu wani ma an kafa sai ce wannan littafi ma da kafa na yahudawa ne ko kun fahimta jama'a dan shi duk wanda ya saba mai a duniya to ba yahude ne ko kun fahimta amma za ka shiga kasashen duniya ka ga 'yan bidi'a irinsu su abdul fattah abu hudda suna ta haƙiƙin littattafan ibn al-qayyim da ibn taymiya suna kafa hujja da littattafansu a nan daidai lokacin da za ka faɗi ibn taymiya wani ya ce Allah ya tsine mishi albarka ba hude ne to kaga irin tunaninka na can idan ka ɗauko shi da cewa ayin aka zo nan haka za a yi da'awa ka yi kuskure shi yasa ga matasa nan da yawa sun yi karatu jama'a in suka zo kwana biyu in suka shiga sahar awa sai su ga kai ba zai yiwu ba wannan ya nemi aiki a makaranta kaza wannan ya nemi aiki a makaranta kaza sai je ya bace cikin kulliyat sai je ya bace cikin department da faculties shikenan to amma matsalar ita ce ko kun san cewa karantarwa a department ko faculty zai iya haifar da alheri amma ko miskala zarratin ba zai iya haifar da alherin gwagwarmaya a cikin gari ba da'awa a cikin gari nan ce saha ta gaskiya don ka shiga jami'a kana karantar da arabiya ko aƙida ko menene a jami'a za ka faɗi magana wani ɗalibi ya tashe maka raddi ne ko ya tashe maka irin abin da za a yi maka a gari yana tsoron sharrinka na f9 yana tsoron za ka sanya mishi 30% eh? aka ga dole ya lallaba ka to amma a gari fa yana ganin shi ma shi ne kai ma kai ne haka za ku ga gasu nan jibge da digirorinsu da digirgir da dingirewa da phd da masters da wane ne professorship suna karantawa a faculties na islamic studies amma sai ka ga wane tasiri ne suka yi game da abubuwan da ake fatan a samu gyara galibi sai ka ga hatta 'yan bidi'an da ke zuwa karatu a faculties din ba sa iya ta'asirantuwa da komai nasu saboda mai saboda ya zo ne a matsayin kana jin tsoron shi malamin ka ne dr ahmad muhammad ibrahim babban malamin hadisi daga jami'ar bayero ya kai kusan shekara 25 ko 30 yana karantawa a cikin aji a jami'a yana ganin al'amarin mai sauki ne ran nan sai zo sai ya sanya karatun sahihul bukhari sai muka haɗe da shi a nan gindin wata bishiya a gaban masallaci sai ce o oh, kai ne albanin sai ya ce kai amma kana da zafi kai yana da kaza kai kai kai sai ne dariya sai ne ce a ai yanzu you are welcome to the field yanzu mu ne maka ba yanzu ne ka shigo fagen mu za mu ga kana da zafi kai ma ko kana da sauki amma kai yace kai kai kai mu a hankali mu muna lallaba jama'a na ce a ba komai a yanzu dai ka shigo fagen mu da ba irin mu ɗaya da kai ba da kana tafiya ne wannan akan kwangirin jirgi wannan akan kwalta kaga kowa hanyar shi daban to amma yanzu tun da ka shigo kwalta ko ka shigo kwangirin jirgi da muke kai to mara ba ana nan ana karatu nan sai zo kan hadisin annabi khidir khidir ya ainihin eh, annabi musa ya je wurin khidir nemo ilimi ya yi kaza ya yi kaza ya kaza sai je sai ɗauko photostat na tafsirin sawi ya je samo photostat na ainihin eh, littafin tabakatul kubra na sha'arani da ya zo sai magana akan ilimin zahiri da ilimin baɗini ya ce duk wanda ya ce akwai wani ilimin baɗini zindiki ne ga abin da malamai suka ce ya karanto a ba sai suka ce a kashe shi a kano sai suka ce a kashe shi sai suka ce wannan sharrin shi ya fi na gumi sai gashi ya fara koyewa sai gashi ana sanya mishi yan tsaro sai gashi ana kaza sai muka sake haduwa da shi gindin shi sai ni ce malam yaya sai ce ah, na faɗi gaskiya ne fa ga hujja na kawo ga shi kaza menene iye eh, ai na yi magana da hujja ne sai na ce a ah, mara ba dai yanzu malam kai ma na ga ka dan fara daukan zafi ne yace wallahi ba sa fahimta ne ba sa son gaskiya ba sai na ce mara ba dai malam mara ba. mu abin da muke cewa a wannan fagen da duk wanda zai shigo ya same mu a ciki shine wanda da ya ce wata da iya tsayawa bai hau ya gyara in ka ce muna da zafi ba ma ce maka in ka ce muna da sanyi ba ma ce maka abin da muke cewa shigo fagen da muka shigo sannan ka yi da'awar irin yadda ka fahimce ta da ilimi da hujjoji kaga irin yadda za a mukabalance ka ko kun fahimta jama'a sai malami ya zaunar da kai a saudi arabia wai sai ce in ka koma ƙasa ku wai ka tattaro yan bidi'a ka raba musu dan biredi haka da mirinda su sha ka ce musu wannan bidi'a ce ku daina yi za su daina shikenan za su daina ka ce ku tashi ku daina yi ka sai mu dariya kawai mu da yake muna fage mu ba ma magana sai mu bar shi da waɗannan yan bana bakwai ya gama musu wannan wahayin kanzan kuregen sun suka dawo su siyo mirinda su raba yan bidiya wai da an raba musu mirinda da biredi sun sha aka ce musu wannan bidiya ce za su daina shikenan ka buɗe littafi su karanta za su daina jama'a sun kun fahimta saboda haka jama'a da'awa da za ka zo ka tunkari mutanen gari a nan ne kake da yancin ka yi magana a nan ne kowa yake da yancin yi magana a kanka wannan kuma da'awar da haka ne kaɗai ake iya gyara mutane amma wallahi dan ka tsaya a haya islam ko ka ɗauki lecturing a fce ko a polytechnic ko a cikin jami'a ko a wata makaranta idan ba ka fito ka zo ka sanya wa'azi a cikin mutanen gari ba idan ba kana shiga cikin anguwanni kana shiga cikin mutane kana mu'amala da su ba wallahi ba za mu gane ƙarfin da'awarka da ƙarfin haƙurinka da iyawarka ba to amma kamar yadda na faɗi kullum saboda rashin kunya domin ina cewa rashin kunya ce ka samu wasu a fage kai tsaye kawai kai baka shigo cikin fagen ba ka ce ba su iya ba ka ce ba haka ake yi ba da sai kai ka shiga tukuna ka ga yaya ake yin abu kamar dr ahmad dinnan jama'a sai da ta kai mishi ya shiga kunci a rayuwar shi har ya fito yana faɗi a cikin karatuttukan shi suka tsaye da albashin shi aka ce a daina biyan shi albashi lecturer ne phd yake da shi a bangaren hadisi yana karantarwa bai taɓa samun kanshi a wannan matsala ba sai da ya zo ya sanya karatun sahihul bukhari yana yi kuma ka je ka ji karatun bukhari ma yadda yake yi fa a cikin yayyafa ruwan sanyin da yake yi in ya zo kan matsala fa baya yin irin yadda muke ko kaɗan ya ce ga abin da yake daidai shi ne kaɗai daidai ɗayan ba daidai ba ne a sai ce kaza malamai sun ce kaza malamai sun ce sai ce ko ne ka dauka yayi duka daidai ne amma duk da haka aka ce a kashe shi ana nan sai ainihin suka ce a dakila albashin shi a daina bashi albashi idan magariba ta yi nan kofar gadon kai zai zo ya sa motar shi yana da 'yan motar shi wata hulux yana ainihin yin tasi da ita gwarzo-gwarzo yana nemo abincin da zai ci shi da kanshi ya faɗa a cikin karatun shi ni kam na san haka ni da kaina na san haka dama ni na san haka amma da al'amari ya kai al'amari da kanshi da kanshi ya fito yana faɗin haka littafin irwa galil gashi na shi ya tsayar mini da shi gashi wannan littafin irwa galil dr ahmad ya tsayar mu da shi naira dubu biyar ta kama ne din nake faɗi saboda ire-iren waɗannan matsalolin suna yaɗuwa cikin matasanmu kuntata mishi akai a da'awa ya zama abin da zai cefane ne a gidan shi senior lecturer doctor doctorate degree yake da shi yana karantarwa suka tsaye da albashin shi da la'asar sakaliya ya kira ni muka je fito da littafin ya ce littafin nan malami na ya ɗauka ya bani shi hannu da hannu albani ya ce ba ni son littafin nan ya je inda zai bata a daina ganin shi a duniya tare da cewa akwai irin shi a kasuwa ya ce, amma ina jin daɗin wannan hannu da hannu ya kawo ya bani na ka je kaka kawo dubu biyar ka je ka rike littafin nan na san zai tsirin a wurin ka ne gashi yau kusan shekara ashirin da takwas Eh, abuwan ya kusan shekara goma sha takwas aka kuntata mashi rayuwar shi ƙarshe da tafiya ta yi tafiya mai ya faru ya nemi taimako a nan cikin masallaci aka gina makaranta kai tsaye a bayan wannan masallacin sai da ya gama ginawa kap sai gwamnati ta ce ai filin ba nashi ba ne, kai manta cikin jami'a ne don haka sai aka ce an kwace makarantar sai zo yana cewa daga na yi kaza daga na yi kaza daga na ni duk sanda muka haɗu dariya nake yi sai in ce malam you are welcome to the field marhaban ila saha ad yanzu ne ka shigo fagen da'awa yace to me nayi ne sai in ce a ah, ba komai fa ba komai kai da'awa ne kawai to ai abin da na faɗa akwai dalili na ce ai kwarai da gaske wato kaga wai da su suna ganin muna faɗe ba dalili ne don haka ake karyatawa mu da ba mu iya faɗe ba ne don haka ake faɗa da mu don haka duk wanda ya ce ba mu iya da'awa ba mu ba ma cewa mun iya sai mu ce a'a ya zo ya yi amma kar ya tsaya gefe guda ya ce ba mu iya ba amma ya shigo ya yi shi ko kun fahimta jama'a mecece da'awa shine ka rinka neman yadda mutane za su gyara ibadarsu ka rinka ma'asu wa'azi game da shirka ka rinka ma'asu wa'azi game da bid'a ka rinka wa'azi game da fasikanci game da zalunci ka rinka cewa kaza ba daidai bane ga abin da yake daidai a yi ka rinka ka ne musu nasiha ka saurari me zai biyo baya kwana biyu ko kun fahimta jama'a saboda haka matasa eh idan za ku yi da'awa wallahi ku tashi ku yi da'awa kun san cewa akwai lokacin da sai da aka tirsasa dr ahmad sai da ya bar kasan nan ba wai aka kore shi ba a aka kuntata mishi rayuwa sai da ya bar kasar nan sai da ya tafi jami'ar niger ya nemi karantarwa ya ce kawai don ya samu sassauci wannan na kawo maka misalin wai su da ake ganin masu sassautawan kenan to me sassautawan ta tsinana in ka zaunar da shi ka tambaye shi haka ne ya kamata a yi da'awa shi kan shi ya san ba haka bane amma yana ganin wai a yi musu haka ne dan ko a tafi sannu sannu amma sai zama ba su bambance shi da duk wanda ake ganin mai zafin ba da suka tayi ma sai suka ce ya fi gumi sharri kalmar da suka faɗi kenan duk wainar da ake toyawa ina nan a cikin kano din a lokacin ina nan a cikin masallacin sau da haka wannan da'awa idan kana da kan gado idan ka tashi za ka yi ta duk karatunka ya kamata ka zo wurinmu ka yi gaisuwa tukuna mu sa maka albarka sannan mu baka shawara ke eh, saboda mun dade a fagen ba wai don mun isa ba a dadewa a fagen experience matters a lot idan har wani yana da basirar da baka da ita a fagen siyan tumatir da kai shi Legas in ka zo zaka shiga ba jali ba ne abin kawai yanzu haka wanda yake ɗiban tumatir yake kaiwa Legas bai da jali bai da kokobo amma da yake ya iya kasuwancin ya san yadda zai karba ya san yadda za su daidaita da masu mota a kai ya san yadda an kai za a yi marmaza a sayar a turo kuɗin sai ka ga ofis yana da shi amma bai da ko naira biyar kai kuma sai ka zo da miliyan goma kwana biyu sai ta narke saboda kai kana ganin kuɗi ne abin da yake faruwa kenan da yawancin matasa sai su ga karatu ne to ai su sun yi karatu to ai su sun iya to ai su suna da digiri to ai su sun haddace qur'ani to ai shi kaza ya karatu shi a wuri kaza zaye da ya zo ya fara kwana biyu sai abubuwa su rikice mishi sai kuma ya ce anna hadha mu ko sai mu ce qul huwa min indi anfusikum Allah madaukakin sarki ya taimaka da'awa ce manzon Allah ya zo ne yanzu dai kowa ya yarda cewa shi manzon Allah ba kuskure a cikin al'amarin shi ko kuma kai baka isa dai ka ce manzon Allah yana da zafi ba shi yasa munafikai ke mai munafunci to amma kaji yanzu an yi munafunci an zazzage shi a bayan idan shi Allah ya tona asirin ko to yanzu kuma za ka ji makircin har matar shi aka biyo da makirci har cikin gidan shi kuma saboda da'awa amma da kafin ya fara fa kamar yadda yake cewa wa qad labistu fikum qabla hadha ai na zauna cikin ku kafin wannan afala ta'qilun ai da ban taba cewa kaza ba da ban taba cewa kaza ba su ma ba su taba cewa kaza ba amma yanzu da yazo yace a bauta Allah shikenan sai rikici ya barke mala yace wa ammal hadisatu saniya dangane da al'amari na biyu wanda ya faru a lokacin wannan yaki na muraisi'awa fa qissatul ifki qissar kazafi da aka yi wa Aisha an Aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qalat aisha matar annabi allah ya kara mata yarda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada an yakhruja aqra baina azwajihi manzo allah yana da mata tara idan ya nufin tafiya idan zai tafiya da su ne gaba daya sai kwashe su sai a tafi gaba daya shikenan ba matsala to amma in ya nufin zai tafiya da mace ɗaya ne to a musulunci jama'a babu uwar gida babu kwari babu ma dakin kwari babu kuma amarya iyakacinta kenan dama mata nawa hudu ta farko a ce uwar gida sarautar mata to wannan al'ada ce karya ne a musulunci ba ta da wannan mukamu ta biyu a ce kwari mai kwara miya ta uku sai a ce madakin kwari ta hudu sai a ce amarya to wannan uwar gida tana nan tana jin sarauta tana harara kowa a gidan wai ita ce uwar gida wannan kuma amarya tana ganin cewa yo ai ita ce ke da ci yanzu a gidan to a al'adar bahaushe da an tashi idan bahaushe ya samu kudin kujera aikin hajji sai ku ga an dankawawa uwar gida in wata shekara ta zo sai a dankawa kwari in wata shekara ta zo sai a dankawa ma dakin kwari in wata shekara ta zo sai a dankawa amarya wannan al'ada ce amma a musulunci babu haka a musulunci matarka matarka ce da wadda kuka shekara talatin tun kana dan sakandare baka da kotaro kuna dakin tsoro har yau bayan shekaru talatin ko arba'in wadda ka aure ta a yau to duk darajar su daya sau da haka duk wata mata da take jin ita uwar gida ce tana da wani ingididi a kanta to al'ada ce ta bata amma musulunci bai ɗaukake ki akan amarya ba Sau da haka a musulunci baka da dalilin da kana da mata biyu idan za ka yi tafiya kawai da amarya za ka tafi idan kuma za a siyo ainihin wani abu ko kuma za a bayar sai a ce to a kai wa uwar gida sai yadda ta ce duka matanka ne ba wadda ta wata saboda haka kana da mata biyu kana da kudin aikin hajji za ka biya musu sai ku tafi tare amma kudin guda ɗaya kake da ita to sai ka zaunar da su sai ka ce to abin da nake so da ku bana zan tafi aikin hajji kuma ina da kudin ƙarin kujera ɗaya cikin kuwa ce ce za ta yadda ta yafe wa ɗayar in ɗaya ta sarraf ta ce ni na yafe shi kenan sai a ce wancan ki kintsa da ke za'a idan ta ɗaya ta sarraf ta ce a ni dai wallahi ban yadda ba ta ɗijan a ni a wallahi ban yadda ba sai a yi ƙuri'a idan ka sake cewa wace ce za ta yadda suka yi shiru to a yi ƙuri'a duk ba su yadda ba ke kowace ba za ta yi tanazuli ba kowace ba za ta yadda ba sai a yi ƙuri'a a zariya kuke da zama sai a samu takarda sai a rubuta zariya ɗaya kuma sai a rubuta makka sai a kudindini sai ka zubar a tsakar ɗakin ka sai ka ce ku shigo ko ce ta ɗaukar wa kanta duba wancan mai kyau gani zaria to ke za ki zauna wancan mai kyau gani maka to da ke za shiken nan kawai sai a kuri'a. haka ake yi a musulunci jama'a saboda haka waɗannan irin abubuwa da ake ɗaukan wasu darajoji ana ba uwar gida ko kuma wasu soyayya na musamman ana baiwa amarya waɗannan abubuwan al'ada ne duk matanka matanka ne an fahimta jama'a babban abin da za ka yi ƙoƙarin samarwa shine mutunta wanda yake babba to mutunta wanda yake babba ɗin nan to shine ke wance ke ce ƙarama ba karama ne wai na an auro ta ba ta iya yi wa matarka 'yar shekara talatin sai ka tashi sai ka auro 'yar shekara arba'in to yanzu kaga ta farkon ita ce karama dole za ta rinka ba wannan 'yar shekara arba'in mutunci ba wai ana gane girman ne da farkon zuwa gidanka ba yi waccan laifi ta da ta zo daga baya me yasa baka kawo ta da wuri ba ba laifinka ba ne ko ba laifin ka bane ai kai ne baka kawo ta da wuri ba da ka kawo ta shekara talatin da ta wuce ta ma za ta shigo gidanka saboda haka za a dubi wace ce take da girman shekaru eh to ke wance za ki rinka mutunta wance ke kuma wance kake zubar da girman ki jama'a kun fahimta wannan karatun na fara dandana mana shine, malam zai zo ya mana shi musamman to shine malam yake ce aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada an yakhruja aqra'a baina azwajihi manzon Allah in ya nufin zai fita wata tafiya sai ya ƙuri'a a tsakanin matan shi za mu zo mu bayani dangane da ƙuri'a jama'a insha Allah fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wadda rabonta ya fito kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sai fita tafiya tare da ainihin sai ta fita tare da manzon Allah qalat aisha aisha ta ce fa aqra'a bainana fi ghazwatin to da manzon Allah zai je wani yaƙi sai ya ƙuri'a a tsakanin mu tana nufin yaƙin bani muraisi shine ta saka ya anan lokacin da annabi zai fito wannan yaƙin sai annabi ya ƙuri'a a tsakanin matan shi guda tara fa kharaja sahani aisha ta ce sai Allah ya sa rabona ne sai sunana ya fito فخرجت ma'a رسول sallallahu alaihi wa عليه واله وسلم بعد ما نزل hijab manzon Allah ya fito da ni muka tafi wannan yaki bayan hijabi ya sauka da babu hijabi mata ba sa sanya hijabi saboda haka in ka gama mata kowa ka san ita ce to amma a daidai lokacin da za a fita aya ta sauka ta ce mata su sanya hijabi za mu zo mu tattauna dangane da wannan na haka aisha ta sanya hijabi ta lulluɓa jikinta ana ahmiluhu fa'ana ko ahmilu fi haudaji wa anzilu fihi ni ina ainihin tafe ne a akan haudaj abinda ake kira haudaj ita ce Darbuka, sunanta kenan da hausa darbukka ma'ana a kan raƙumi sai kaga an yi wani ɗan ɗaki ɗan ƙarami a kan raƙumi to in mace ta shiga ciki shi kenan ba za a ganta ba to duk sanda zan eh, ta hausa in shiga cikin wannan darbuka kuma ciki nake sauka an gane e eh, fasirna ah, eh, hatta iza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min gazuwatihi tilka wa kafala wa dunana min almadina kafilaini azanu lailatan birrahil aisha ta ce sai muka tafi har aka je manzan allah ya gama wannan yaƙi na shi muka dawo sai ya zama ainihin tsakaninmu da madina akwai kamar tazara wadda za a iya cewa ta masaukayya guda biyu a wannan lokaci su suna gwada tafiya ne da masauki masauki ana tafiya akwai adadin da in aka je sai a sauka a huta in aka tafi sai a sauka sai a huta ta ce to sai ya zama wato tsakaninmu da madina akwai gwargwadon ainihin wato ayari biyu wanda yake na sauka wato kamar ka ce tazarar da ke tsakaninsu da madina ba ta da ainihin wato abin nan nisa don haka da daddare sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ku ji da daddare ne sai manzon Allah ya ba da izinin cewa a tashi a tafi shine azana lailatan birrahil da daddare sai manzon Allah ya ce shikenan a tashi a tafi Faƙuntu hatta azanu birrahil famashaitu hatta jawaztu aljaysh aisha ta ce shi kenan sai na miƙe da na miƙe a lokacin da aka yi izinin tafiyan nan na rinka tafiya na rinka tafiya har na wuce wannan ainihin rundunar yaƙi ma'ana abin da take nufi a lokacin ana zazzauna ɗin nan an yi izinin a tashi a tafi ni kuma bukata ta taso min ta tsuguno sai na tashi sai na wuce wannan rundunar yaƙi sai na tafi sai na je domin in tsukuna domin biyan bukatata falamma ka baitu sha'ani aqbaltu ila rahli a lokacin da na gama biyan bukata ta sai na dawo zuwa ga abin hawa na fa'iza iqdu li min jaza azfarin qad inqata sai wani abun wuya na na murjani sai ya tsinke faltamastu iqdi wa habasani ibtigha'uhu wannan abun wuya na da na tsinke sai na tsaya ina ta neman shi kuma neman shi sai ya tare ni wa aqbala ar na alladhina kanu yarhaluna fahtamalu haujaji waɗannan waɗanda nake cikin ayarinsu sai suka taho da suka taho sai suka tsammaci ina cikin wannan darbuka, da suka tashi kawai sai suka ɗauki wannan raƙumi na da darbuka sai suka tafi farahalu ala ba'iri allazi kuntu rakibt sai suka ainihin ɗauki raƙumi na wanda nake kai suna zaton ina ciki wahum sabuna, anni fihi suna tsammanin ina ciki ne ina son ku fara fahimtar yadda abin ya faru tukuna wato an je an samu wani wuri an zauna ana hutawa dab da lokacin tafiya aisha sai ta ji bukatar tsuguno ya kama ta dalilin da ya sa tun farko ta maka magana wannan haudaj kenan a ciki take kuma a lokacin zaka zo ka ji ta ce mata ba sa cin abinci mai yawa balle ma su yi kiba za mu zo mu ƙara tattauna wannan alakacin cin abinci da kiba duk yana daga cikin albarkar wannan karatun da muke sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam karatun manzon Allah akwai haske a cikin shi tace dan haka ba ni da nauyi ko ina kan raƙuni ko ba na kan raƙuni ba za su sani ba tunda ba gani na suke ba an fahimta jama'a za a yi shi ne haka kamar dan akwaku sai a yi mishi labule to kaga yanzu an sauke raƙumi raƙumi ya durƙusa ta zara jikinta ta je ta biya bukata kafin ta dawo ashe an tashi an ɗaga ana tsammanin cewa tana ciki ita kuma can da ta gama biyan bukatarta ashe abin waya ya tsinke mata ta tsaya neman shi kaji abin da ya jinkirtar da ita don haka har suka tashi suka tafi suna tsammanin tana ciki ashe ba ta ciki sai ta ce wa kanan nisa'u ka khifafan a wannan lokacin mata ba su da nauyi falam yafqalna laham don haka ba sa nauyin nama za mu zo mu tattauna wannan mun zo wurin fa'idojin insha Allah ta'ala za ka gane daga cikin abubuwan da ke jawa mutane suke ƙiba mutum ya yi katon ciki ya yi gabjejen kirji to har sai ya wayi gari jikin nashi ya nauyatu nauyin da yake yanewa jijiyoyin shi da zuciyar shi wahalar yada jini da kuma sakin shi a ko'ina to sai ainihin kaga ya fara samun matsaloli a ce hawan jini kaza hawan jini kaza sai kwana biyu sai kaji an ce kafafuwa sun fara ciwo kwana biyu shi shikenan sai kaji al'amura sun fara rikice mishi za mu zo za mu magana dangane da wannan cutar wadda a yau ita ce ta fi damun duniyar turai da duniyar larabawa ita ke kira obesity cuta ta kiba cuta ta kiba hakikanin al'amari dan adam shi yake sabbaba wa shi saboda saba wa shari'ar musulunci a musulunci dai kam ba a yarda cewa diman da'iman koyaushe ka cika koshi ba abin da ake so mafi yawancin lokacinka ya zama in za ka ci abinci za ka ci ɗaya bisa ukun abin da kake bukata ne ɗaya bisa uku kuma ka sha ruwa sauran ɗaya bisa uku da ya rage na cikinka ka bari domin ka rinka shakar numfashi da fitar da shi to kaga a irin wannan halin baka ci ka koshi koshin da yake zai rinka sa jikinka yana tafkewa ba sannan na biyu sai motsa jiki na abin da ya shafi kazar-kazar sallolin na filfili tafiya da kafa yin ayyuka na ƙarfi da kuma kazar-kazar irin haka to sai zama jikinka ko da za ka zama kana da jiki to ba jiki ne irin na ƙiba ba sai dai ka zama gaggausa wato mai siffar karfi shine hausawa yara ke cewa one blow seven die duk wanda ka dake shi duka ɗaya sai ya mutu so bakwai ina fata an gane saboda gaggausa ne kai amma ka zama ga kanan ruwa a cikin ka kawai kamar kabewa to kaga akwai matsala ko an fahimta jama'a saboda haka aisha ta ce a wannan lokaci mata ba su da nauyi falam kallon laham ba sa yin ainihin jiki su haɗa nama inna ma ya akulna al'alaka min ta'am dan abincin kaɗan suke ci falam yastankir alqawmu khiffat alhawdaj dan haka mutanen da suka ɗaga wannan raƙumi da darbuka ta take akai ba su yi inkarin rashin nauyin raƙumin ba su ga raƙumin kawai ya tashi da ni fit dama an san ba nauyi ce da ni ba hina rafa uhu a lokacin da suka ɗaga raƙumin wa kuntu jariyatan ni kuma na kasance yarinya ce karama hadisata sin mai ƙananan shekaru fa ba'athul jamal suka ainihin daga wannan raƙumi wa saru suka yi tafiyarsu fa wajadtu ba a da al jaish bayan rundunar yaƙi ta yi nisa ina can ina neman abin wuyana da ya tsinke sai na gan shi faji itu manazilahum sai na dawo na zo inda na san sun sauka ɗin nan walaisa biha da'in wala muji ba wani mai kira ba wani mai ansa abinda take nufin wannan da hausa wurin ba kowa an gane to sai ta ce fa'an mamtu manzili sai na nufi inda wuri na yake allazi kuntu bihi inda nake daga nan za ka gane fitna ta Aisha idan kuna tare da mutane idan wani wuri da nan kuka rabu ya sillibe maka nan suka watse nan suka kaza to zo wurin ka tsaya domin in an tashi neman ka nan za a fara zuwa da haka aisha ta ce da na dawo daidai inda aka sauka gaba ɗaya da yake tafiya ce ta rindina to sai na zo daidai inda masauki na yake sai na zauna wa zanantu annahum ni sai na tsammaci cewa lallai za su neme ni su rasa fayarji'una ilayya to za su dawo gare ni don haka sai na tsaya a inda aka aje raƙumi na jama'a kuna fahimta a da Aisha ko fa ma ana jalisa ina nan zaune fi manzili a nan wurin ghalabatni aini sai idanuwa na suka rinjaye ni fanintu sai ne bacci wa kana safwan ibn al-mu'attil as-sulami min wara jaysh to akwai wani sahabi sunan shi safwan dan mu'attil shi kuma yana da wata ɗabi'a Ɗabi'a shi ne idan aka yi tafiya gaba ɗaya shi sai aje kanshi a can baya sai kowa ya gama watsewa shi kuma sai ta ya rinka biyo tafiya a hankali wani ya yadda agogo sai ya ɗauko batirin hanset din wani ya faɗi wani takalmin shi sai tattaro sai tara a jaka aka zo shi kuma agajin da yake ke yan agaji kun ji <laughs> ina fata an gane haka ake son musulmi ku zama kuna da invention ku zama kuna da tunani ka ku zama tubusharai to shine sai in ba kwa cin abinci takab in kana cin abinci takab ko ba za ka yi fasaha ba da ka ci ka koshi bacci kake so ka yi kana tashi sai ka ce yaya uwar gida eh dafa dukan da zauka ne yawwa kawai ci ka sani kai kamar dan yayi to ba za ka yi fasaha ba daga bacci sai kicin daga kicin sai ban daki ba ka da amfani to kwana biyu sai kai tsaka an fahimta jama'a wannan sahabi shi kuma kun ji irin fikirar shi to a daidai wannan lokacin su kuma munafukai su kuma a cikin munafuncinsu su kuma ba sa shiga cikin tawagan musulmi idan za a tafi yaƙi suna baya-baya zaton su wai in ta rikice to kun gan an juyo su ne a gaba idan aka dawo kuma to ba za su zama su ne a gaba ba suna can a baya suna kulle-kullen to yau da wacce za a shigo garin sau da haka munafukai suna can baya annabi da sahabbai suna can gaba wannan safwanu dan mu'abtil yana tsakiya yana tsuntsunto kaya me kuke tunani yanzu ga asayida aisha tana wannan fage ta ce bacci ya rinjaye ta ya zo yana yan tsince-tsincen shi ha me ya faru sai take cewa fa'adlaja shi wannan safwanu sai yo tafiyar yayo tafiya da daddare ina fatan kun gane da daddare biyu dare e summa ne wato tana faɗin kamar ta ce ba sakwace ne sannan kuma ba hulata ne da ta ce wa kana safwanu bin al-mu'attil safwanu dan mu'attil as-sulami dan kabilar bani sulam ta ce summa zakwani sannan kuma ba zakawa ne duk tana faɗin nau'in kabilun shi ne daga rukai min wara'il jaish yana can bayan wannan rindina Fa'ad sai zan yayi tafiyar dare fa asbaha inda manzili yana isowa daidai inda nake gari ya waye fara'a sawa da insanin na'imin sai ya ɗan ga duhu-duhun mutum haka gashi nan kamar mutum na bacci ya duba haka a ah, wannan mutum ne fa'ata ni yana isowa gare ni fa'arafa ni hina ra'ani sai ya gane ni lokacin da ya ganni domin me yasa ya gane ni wa kana yarani qabla hijab ya kasance yana gani na tun kafin ayar hijabi ta sauka to yanzu kuma kaga Aisha tana bacci za ta yi bacci da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa ne da gilashi kaga akalla dai dole ta ko fuskarta a buɗe take na haka da yazo yana ɗan diddubawa, haka yana ɗan dudduba wannan mutum ne sai ga ai aisha ce jama'a kun fahimta fastaiqaztu ku ji Aisha ce take bada labari take sai na farka bistirja'ihi hina arafani da faɗin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ya gane ni din nan sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tace sai na farka istirja'in shi cewar da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ta sa har Aisha ta farka jama kuna fahimtar yadda labarin yake kuwa ma'ana tana cikin bacci ba ta farka ba yana tafe yana tafe yana tafe sai dan ga duhu duhu sai fara fahimtar wannan mutum ne to yana zuwa daidai fuskata yana duba sai gane aisha ce sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana faɗin haka sai na farka bari ku ji idan ku tabbatar da magana da na faɗi cewa fuskar ta a buɗe take sadda take baccin ta ce tu wajihi sai na rufe fuskata bijilbabi da niƙabi na kun ga sanda take baccin idanta fuskarta a buɗe take dan haka da ya ganta ya gane ta da ya gane ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta farka tana farkawa sai ta ja niƙabinta sai ta rufe wallah aisha ta ce na rantse da Allah ma kallama ni kalimatan wala ko kalma ɗaya bai gaya mini ba wala sami itu minhu kalima ghaira istirja'ihi wallahi in ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ban ji kalmar shi ko kwa ɗaya ba komai bai furta ba istirja'i yayi ta yi hatta ana kharahilatahu har sai ya durkusar da raƙumin shi Fa wati'a ala yadayhi farakibtu sai raƙumi ya durkusa da kafafuwan shi na gaba ko ala yadayha raƙumi ya durkusa akan kafafu a hannayen shi na gaba farakibtu ha sai na hau me ya faru yanzu da ya ga Aisha da ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha ta rufe fuskarta sai ya zo kusa da ita sai ya sauka daga raƙumin shi sai ya durƙusa mata da raƙumin ita ta hau raƙumin shi kuma ya ja jama'a kun fahimta fantalaka ya kudu bi ar-rahila sai ya taho yana jan ainihin yana ja na ina kan wannan abin hawa na shi hatta a tainar jaish har sai da muka iso wurin rundunar yakin nan ba da ma nazalu an gane ko bayan ainihin sun sauka na fi harin zahira ha e e mughirina fi nahri zahira wato sun sauka wato suna masu afkowa daidai tsakiyar a zahar wato daidai lokacin da garjin rana wato kamar sun iso daidai wannan wuri daidai lokacin da rana ta take a lokacin mu kuma sai muka iso sai aisha sai ta dunkula labarin sai ta ce fa halaka man halaka to daga nan ne waɗanda suka halaka suka halaka to ina fatan duk wanda yake saurare na kai tsaye da duk wanda zai saurare ni ta kafar yada bayanai na zamani ya yi kokari a daidai wannan wurin ya je ya dauki tafsirin ibnu kasir idan ka je ka dauki tafsirin ibnu kasir ibnu kasir sai da ya tattaro riwayoyin kaf ya kawo su za ka yi karatu ne kusan wata guda duk isoshin da hadisan da riwayoyin kaf ibnu kasirin kowace ya dauko ta sai ya direta kowace ya ɗauko ta sai ya dire to za ka ɗauki lokaci ka karanta ka bincika ka fahimta don ka fahimci kissar da kyau na'am me yasa ba za ka yi haka ba abin ya shafi aƙida abin ya shafi addini abin ya shafi ƙur'ani matukar ba ka fahimci wannan kissar da kyau ba har abada ba za ka yi ƙur'ani fahimta ta gari ba domin wannan kisar tana nan a cikin alƙur'ani me aisha take nufi da cewa a lokacin da muka iso ne waɗanda suka hallaka suka hallaka munafukan nan lokacin suna hangen a waye can a raƙumi wace ce a kai munafukai dama suna nan suna kutukutun to yau da wacce za a isa madina ne har yanzu fa ba a samu wata ɗanya ta nunan niyata ba sai ka ce a ah, safwanu dan mu'abdin ne yake jan raƙumi eh wace ce akan raƙumin ne a ce aisha ce sai suka ce yau wato kutsaya kutsaya kutsaya wannan abdullahi dan ubai dan salul ne sai ce to ku ce an kama shi yana lalata da aisha kuma duk wanda yake shakka ya leko gashi nan ma ɗauke da ita akan rakumi nan da nan sai suka tashi suka shiga cikin musulmi nan da nan sai suka yada wannan labarin da mutum ya daga kai sai ga ah, aiko ga suna a ah, to Allah da ya kiyaye kai abin akwai daura kai ƙarya ne Allah ba wani daura kai kana da hujja kawai daga kaga yanayi jama'a kun ji fa yadda al'amarin ya faru wannan mun takaita ne anan wa kana allazi tawalla al-ifka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul tace wanda ya tsara wannan kazafin shine Abdullahi dan Ubay dan Salul shine ya tsara cewa a ce an kama Safwanu yana zina da Aisha mata Annabi wanda kuma dukke ganin ƙarya ne ya zo ya gan shi gashi nan ya ɗauko ta jama'a kuna fahimtar wannan su kuma yaran shi su ne suka bi suka yi ta yada abu to a cikin musulmi masu imani akwai kuma masu raunin hankali akwai kuma musulmi masu raunin imani su kuma sai suka girgiza amma fa akwai kuma musulmi masu ƙarfin imani irin su abu ayyub al-ansari don shi ya shiga cikin gida ne wurin matar shi a madina yana shiga sai ta ce o oh, kaji kuma abin da aisha ta yi sai ce ke kina da hankali abinda aka ce aisha ta yi ke za ki iya yi sai ta ce a sai ce aisha ba ta fi ki daraja ba ƙaryar banza ƙaryar wofi sai yi zagi sai ya fice kawai sai da Allah ya saukar da aya a kan shi walaula idh sami'tumuhu kultun ma ya yakunu lana an takallama bi su, hadha subhanaka huta nan abu. a tsari na musulunci matar da kasanta ta gari ce mutumin da ka san shi nagari ne ran da aka faɗi wani labarin banza a kan shi in har kai nagari ne kai tsaye abin da Allah yake so ka ce ƙarya ne amma in kai ɗan banza ne turan nan za ka bayyana kana jin an bayyana mugun labari game da mutumin da kai ka san shi nagari ne kana gaskatawa to ya nuna kai mutumin banza ne shine laula izi sami'tumuhu qultu ma kunu lana an natakallama bi hadha ce mu ai bai kamata ma mu irin mu irin wannan magana ba subhanaka hadha nan azim wannan maganar banza ce karya ce haka ake sa ran mumini ya faɗi idan ya ji maganar banza akan mutumin kirki amma mutumin banza wanda bai bayyana ba ran da ya ji maganar banza an danganta ta ga mutumin kirki kai tsaye sai gaskata ta to ya nuna shi din mutumin banza ne na aka musulmi ku tarbiyyantu da tarbiyya alkur'ani domin na san waɗannan munanan halayen da nake faɗi a yau da yawancin musulmi irinsu suke shine a da yawancin musulmi a yau limaminku da ke muku limanci shugaban ƙungiyarku ko shehin ku, ko wani wanda yake jagoranku ne a anguwa ko a ma'aikata abin da kuka san shi shine mutumin kirki ana nan sai wani ya zo ya ce ashe na barawan gwamnati ne kun ji ya saci miliyan kaza kai tsaye sai ka ce karya ne ba mu yadda ba sai ka karyata kawai shikenan saboda asali ka san shi a me mutumin kirki to amma in har ka ce ab ya aikata ai kai dai ka ga mutum kawai dama abin da ya dubba dai kafin asirin kowa ya tonu ba ne to yana nuna kai mutumin banza ne ina fatan duk wanda ke saurare na je ya saurari jeren giyar wa'azozi da ne akan gulma za ka ga duk waɗannan abubuwan suna daga cikin gulma saboda haka akwai aiki na gyara tarbiyyar mutane ta tunani da ɗabi'un mutane domin ba daidai ba ne kawai wani ya zo yi wasa da hankalinka saboda yana da wata manufa ta siyasa yanzu duk wannan shegantakar da wannan zindiki yake yi abdullahi dan ubai dan salul yana yi ne saboda me saboda siyasa saboda mukami da ya nema bai samu ba shine ga cewa sai ya bata manzon Allah sai ya bata iyalin gidan manzon Allah ya manta cewa ko da manzon Allah gama garin mutum ne idan kai mai kazafi ko kai wa matar shi kazafi ka shiga uku balle mutum irin manzon Allah ina baka iya mai shari ka zauna lafiya jama'a kun fahimci wannan to sannan zaka zo ka ji karshen rayuwar wannan zindiki fa di ya ɗauka kuma wai abin mai sauƙi ne haka munafukai suke fa za su yi muku makirci za su yi muku kaza za su yi muku kaza wai sai su yi tunanin wai kuma rana tsaka wai so suke wai kawai wai su zo muku wai kuma kawai katsam wai wannan abin wai ajin mai sauki ne wai ya wuce ka yi wa addinin musulunci makirci bayan tsawon lokaci ka zo ka bayyana kuma wai kana so ya amince da kai kun fahimta jama'a wallahi barin gaya muku yana daga cikin sunna ta masu da'awa duk wanda yawa addini ma makirci ko masu da'awa kar ku ɓoye wa ɗalibanku ku bayyana idan kuka bayyana ɗalibanku su san waɗannan mutanen saboda dalili biyu kar daga baya su zo su yaudare su sannan su ma su shirya wa munafukan zamaninsu shi yasa kuka ga muke da bibiyar tarihi garin bibiyar tarihi har hannunmu ya kai ga littafin manufata wallafar abubakar mahmudu gumi a cikin wannan littafin abubakar gumi ya faɗi duk waɗanda suka yi tawa da'awar sunna makirci a ƙasar nan ya faɗe su da sunayensu ƙarara tsiran da munasaba ta kama za mu zo da littafin nan mu fayyace shi insha Allah. a yanzu haka jama'a akwai kasar yana nan minti sittin wanda malam Sama'il Idris shugaban Izala kap ya kawo tarihin Izala da tarihin waɗanda suka yi ta makirci da ƙulle-ƙulle kap ya faɗi sunansu wannan kasar ɗin za mu juya shi akan CD za mu ɗora shi akan intanet saboda matasa su sani domin yadda mutane suke tunanin da'awar musulunci wai jiya kai wa musulunci ma kirci, yau kuma kawai ka zo wai musulmi su rungume ka su karɓe ka wallahi tallahi ba haka ake musulunci ba sai an gaya wa kowa kai makiyin Allah ne sai an gaya wa kowa kai masharranci ne sai an gaya wa yara ƙanana da kowa saboda daga baya ba za ka zo ka yaudari mutane ba me ya faru ga addinin christianity dangane da kissar paul bulus da barnabas da marcus ba abin da ya faru ba kenan bulus ya je ya kama mabiya annabi isa ya ta kisa ya ta kisa bayan da ya ga ya kashe ya kashe ya kashe kawai rana tsaka sai ta wurin barnabas ya ce ya tuba shikenan barnabas ya ce to shikenan ta wace gaba da tafiya markus ya ce wannan mugun wannan ban yarda da shi ba wannan ya yi makirci na wajen yanzu ya dawo zai yi na cikin gida barnabas zai ce haba kai mutum ya tuba ba sai a karbe shi ba markus zai ce bai yadda da wannan mutumin ba haka aka rinka tafiya barnabas nan yana tare da bulus yana ganin shi to ai ya tuba mutumin arziki ne markus kuma yana ganin wannan zindiki da ya kashe mana mutane yanzu ya zo ya ce ya tuba ni ban yadda da shi ba bayan kwana biyu bam sai zo ya ce ya ga annabi isa in an imaginary vision